Bismillahir Rahmanir Rahim. Babban yaya, kashi na talatin da ɗaya. Kasa magana ne kawai na fashe da kuka da kyar ta samu da ta so ni da nata ɗan a hannunta ta zo kusa da ni hawaye take ita ma tana leƙa ɗan tana leƙa hannuna sai ta ga yana motsi sannan ta kalli nata kin ga fana ɗan baya da rai baya da rai maki na ke yana da rai amma kike kuka haka dakatar da ita ne ba ɗana bane ɗan kishiyata ne an ce in ban kashe shi ba za a kashe ta kuma na ga masu aikata hakan a asibitin nan dakatar da kukan ta cikin zaro ido gefe da gefe ta kalla sannan ta yi maza ta karɓi ɗan hannun nawa ta ban nata akan hannu na ta ɗora nata kiman alkawari ki wa ɗana sutura ni kuma zan reni naki cikin zan reni naki cikin aminci amma a yanzu ina da yar matsala mijina ya rasu ga nambar waya ta ki kira ni sai mu yi magana kallanta na shiga yi ba wai na ƙi yarda da abin ba wai na ƙi yarda da ita bane a'a mamakin abin da take niyyar yi ne kai ta ɗaga min tana murmushi ki je da ɗan a haka ana cewa ya mutu za a ce a wannan ɗakin da kika shigo ne kika kashe kika kashe shi tunda kin ga ba wanda ya san da mutum a ciki kai na ɗaga na fito ta wata kofa na shiga inda kike na aje jaririn sannan na fito na kira gida sanda suka zo na suka duba sai suka ga yaron mutu ya mutu shine aka ba mu gawar nana akan wannan yaron na koyi wankan gawa in zaki lura ni na masa ni na masa komai sanda aka yi kwana uku sai na kira wannan matar tana dagawa ta fara dariya a jiya zuciya na sauke sannan na koma can kuryar daki ina cewa ƙawata ina ɗana gashi nan kawata sai nan dankarar kuka yake murmushi ne ai dole yayi kuka uwarsa tilanniya ce yar dariya ta tana cewa to kuwa gashi nan yana yi dama na ce miki ina da matsala ɗaya ko ina da matsala ɗaya to ni a kasar egypt nake mijina ba bahaushe ba ne dan can ne daga karatu na aure shi muna cikin rufin asiri mai kuɗi ne sosai bayan ya mutu sai danginsa suka zo suka kwace komai a hannuna bayan haka da wani dan lokaci sai ga bayan wani dan lokaci sai ga ciki ya bayyanar min sai na dawo nan gida har na haihu a yanzu daga gida a can sai da a yanzu ina da gida a can sai dai ki dau nauyi na na kara komawa can na rini dan danki a jiya zuciya ne cikin farin ciki na ce ga an gama ki ban adres na zo ba ni sai a ranar da yamma na fita na je inda take na yi murna da na ga yaron cikin koshin lafiya kuɗi na tura mata a kan sannan na na bata wasu wallahi ban ban ma san nawa ba nawa sannan ta ce na saya wa yaron na sa wa yaron suna shine na sa masa habib amma tana ce masa al'amin haka ta yarda da abin da na ce sannan ta man kwatancin inda take a can na rade a wajen ta sannan na dawo gida in kin lura ko sati biyu baki da haihuwa ba na ce zan fara kasuwancin turare habib ya amince zan zan na zuwa misar da sudan tsarin turare shine nake zuwa duk wata ko wata biyu a haka muka riya al'amin har allah ya kawo ranar da hajji ya lera ta zo za ta miki wannan abin na shiga shine suka yi min haka dan ɗaukar fansa kin san maganar ki ta tabbata dan je gidan kora ta suka yi kuwa hawayen fuska ta na share ina dariya an gaishe da uwar al'amin ni habib ba dana bane danki ne na bar miki shi duniya da lahira saurin kallo na yi da waskikin daga sai ke dan Allah hannunta na kama da gaske nake wallahi na bar miki shiru tai tunana tunana ina murna ni da zan tona na har ina murna ni da zama za a sake ni wa zai sake ki muka ji maganar sa akan mu da sauri muka miƙe muna mana hangan baki karasowa cikin cikin hannunsa sanya aljihu yayi ciki hannunsa sanya aljihu ya yi kyau sosai cikin ƙananan kaya zama ya yi har da kafarsa yana kallon mu yana murmushi me kuka ɗauke ni ne wai ko in ce kallon bai kuke min ne kallon juna muka sanar muka haɗa rai a tare muka nufi ɗaki murmushi yana gyara zaman sa ya ciro wayarsa ya yi kira ba jimawa aka ɗaga in ba ku ganni ba kar ku damu abokina na kai abokina na kai asibiti ba shi da lafiya yana faɗar haka ya kashe ya ajiye shiru shiru ban fito ba har dare kallo na ta kallonta ne an ta da ki je mana kin ganshi can fa anya kuma yana cin ya ci abinci harara ta ki je kai ki je kai ni dai ba ki je kai ni dai ba zan je ba tunda ya mare ni har wani rike shi ake wai zai rike ni kamar yana faɗa da ƙato dan uwansa kwashewa ne da dariya sada na miƙe to bar ni dai na kwanta da safe ma haɗu tasowa ta daga garan filis mana na niki je dan Allah ko kis masa ya rage zafi waye dariya ne ai wannan kin fi iyawa ke fa tsohon hannu ce saurin sakkowa ta na shige ta ina dariya tsayawa ta kuma akwai riga a ciki ki saka ki saka ta ki fito ki je sama ki je ki sama masa me zai ci komawa ta yi ta kwanta dama maganin mura ta sha nan da nan ta yi bacci ko da na fito ina ta magana na ji shiru na zata da wasa take ashe da gaske ne rigar da na sa na kalla ai wannan tsirara ce tabbi na gada kai turare mai kamshi na jakata na saka sannan na sa hijabi na fito yana kwance kan kujerar na wani tsaya a kansa kun san ni ba hankali ba hankali daga masa duka ne hannu daka masa duka ne hannun kan fuskar sai da janye yana bina da kallo a hijabi kallo a hijabi nake amma ya kura wa kirjina da na turo ido kara tsangarewa ne wai dan Allah babban yaya baka ce ba ka baka samu ba murmushi a cikin ransa sannan ya tashi ya zauna yana tauna lebe juyawa ne zan yi tafiya ta ya fisgo ni na fado jikinsa ne ya dago fuska ta yana gewaye ta da idanuwansa cikin sanyi murya ya fara magana dama za ki iya tafiya ba ba bisa kuskure ba ki bar ni nana kin san dai ba zan iya rayuwa babu ke ba me yasa za ki min haka hawaye ne ya zubo min na kwantar da kaina a kirjinsa ba kai ne ina cewa kar ka kore ta ba sai da ka kore ta ni kuma na san ƙarya ake mata dama to ki yi hakuri ita ma hakurin na zo bata ku yafe mini ni na yafe maka saura ita ta yafe maka ƙara rungume ni yana ajiyar zuciya rabuwa da abinci tun da kuka daka min barkono dagowa na ina dariya to ba sai kana shan kana shan sa ba har ka koshi baki ya kama aukashe ni za ku yi kenan daga shi ne ina murmushi na zara hijabin mun isa mu barka babban yaya bari na sama maka abin da zaka ci na wuce shi ina sauya tafiya baya na ya bi da kallo ina kallonsa ina shiga kicin din ya biyo ni ji ne kawai an jawo ni da an jawo ni baya an haɗa ni da bangorinsa ido na idan na san yau baki na zai ci ubansa kafin na gama magana tunani kafin in gama tunani na ji saukar bakinsa a nawa haka hannayensa na zari a cikin rigata abincin da ba a nema ba kenan daga karshe sai ti ya sha dama ta aje boga sai ita ya ci a nan falo muka kwana asibar fari ya tashi ina nan naɗa a cikin jikinsa kwantar da ni ya nufi kofar ɗakin da ya ga mun shiga garan ya kalla ya kaɗa kai yana wucewa ta da ya fito sallaye sannan aka yi assalatu tashi ne tashi na na wuce sannan shi ya fita dan cikin gidan dan cikin gidan akwai masallaci umma ko da bata ganni ba bata damu ba dan ta san hali na sare ba zan yi wani abu da bai dace ba sai da gari yayi haske sannan ya dawo muna falo da sallama ya shigo maka bi shi da kallo zama ai a kujera saboda neman sokana sai na dube shi nace babban yaya ina kwana an tashi lafiya kallo na na tashi lafiya mana ko kin ga wani abu da bai kwana lafiya ba a jikina waye dariya an ta hajara tai tana kada kai a'a babban yaya daga tambaya na kwana lafiya amma in hakan kike so kike son sani bari na nuna miki tasowa ya da gudu na buya a bayanta shi ma ya zo gaban ta ya tsaya mamaki yake yanda ko kallonsa ba ta yi ba ya mai da hankalinsa kanta na zame na fece kicin a raina ina Allah ya sa ta hakura mu koma gidanmu in ga al'amin na ga da wa yake kama hannu ya sa ya dago fuskarta haba hajiyar ki kalle ni mana dagowa dai tana hararsa murmushi yake ki yi hakuri ki yafi min please kai kawai ta daga na hakura aitini ko dan dan mu me zai sa in na fushi da kai bayan kai abu ne a rashin sani babu sauran bacin rai tattare da ni Da a ce na yi abin da aka ce ne shine zan dawwama a ɓacin rai. Hannunta ya kama to mu koma gida kin kowa na cikin damuwa. a yi dama za mu koma karyawa kawai zamu fitowa na ina tafi ina tafi da rawa. Bina suka yi da kallo kawai. Fitowa na ina tafi da rawa. bina suka yi da kallo kawai waya ta na ɗauko na saita kyamara ba su sani ba kiɗa na kunna na fara tikarawa da sauri ta fito a kicin ta shiga ta yani shi kuma yana zaune yana dariya sai da na gaji sannan na zauna ina dariya kai babban yaya ina farin ciki wallahi dan mu bai mutu ba ga anta hajara ta nutsu ta ga ta gane masu cutar ta ta gane masu cutar ta shikenan sai mu rayuwar farin ciki da sauri ta tara numfashi na ban baki da wani labari bana na ya ce ta raka ni wajen wani boka dan na ce ka ban maganin da zan kore ki daga gida gidan gidana shine yace wai sai na kawo masa gashin hammatarki da na hammatarki da na kanki sannan ga gashin gwaiwar jaki da gashin gwaiwar jaki kwashewa maka da dariya jaki jaki dai namu na kasar hausa to ke me kika ce masa ai ni a sannan na fara dawowa hayyaci na kuma a gidan uban ya taɓa ganin jaki da gashi a gwiwa banda rainin hankali kawai sai na ce aiki hammatarki ba ta gashi kanki kuma kamar gwaiwar ama kamar gwaiwar amala yake shi jaki mai gashi a gwiwa ai ba a halicce shi ba tukunna shi kan shi bokan dariya ya saka don dama wani abun suna faɗa ne kawai don su miki wayo in kika ce baki san shi ba sai a ce ki bada kuɗi a sa aljani ya samo miki dariya maka shiga yi ta girgiza kai Allah ya yafe mana daina na amma yaye ta cuce ni tasowa ne zuwa inda take karki damu fa ita ce da wahala ita kin san sirrin ta ki bari zan faɗa miki kallo na babban yaye ni ma zo ki faɗa min sirrin biki kike ta boyewa ne amma kafin nan hajira taya kika kika boye al'amin kafin te magana na fara zayyano masa yadda akai kamar a gabana akai ba labari aka bani ba jiya jiyan nan ya sha mamaki sosai kuma ya jinjina mata ganin yana bi na da kallo yasa na ce sai mun koma gida yanzu inna inna inna in fara faɗa maka sai mu wuna anan kai ya kaɗa sannan muka karya muka kulle gida muka shiga motar da ya zo da ita an ta ci kin mana guest house dariya ta lalle kam za mu sauya masa fasali da kayan ciki muna zuwa kawai mu huta ta fawa maka shi dai yana tukinsa ko da muka isa an sha mamakin ganin mu tare kowa kan mu yayo ana da hakuri da gudu ya fito daga daki yana sanye da jeans blue da jan riga yar karama gashin kansa ya sha gyara kurdowa zuwa inda take ya rungume ta mamma lumshe ido ta ta dauke shi suna dariya hancin ta ya ja mamana goshinta ta dora akan nasa al'amin dina suka kwashe da dariya da mamaki nake kallon yaron kamar mu daya ta na ciro na shiga musu hoto idan sani ya sauka a kaina murmushi nana ya faɗa a bazata sai da kowa ya jiyo dan mamaki suwa ne ka sani ne kan ya daga kina zuwa in ina bacci kina bani madara kin ce kuma sunan ki nana cikin tausayi hajira ta rungume shi am sorry my love duk laifi na ne na raba ka da mamanka ka yi min afuwa hawayen fuskarta ya shiga sharewa sai gashi sharin rungume ta sosai ta fashe da kuka zuciyar kowa sai da ta karye nan alhaji baffa ya fara tambayar ta ya aka haka ta kasance da kanta ta shiga faɗa musu sun sha mamaki sosai nan aka yi ta mata godiya sannan muka shige ciki sai yamma sannan muka koma bangaren mu an gyara ko ina ɗakin kusa da ita ta buɗe sai ga kayan yara na wasa da na sawa kallon ta nauyi mamma mamman al'amin wannan fa duk muna ina aka yi haka dariya ce ai ba za ki kula ba ai ba za ki kula ba ke ba komai kike kalla ba ba komai kike kalla ba kawai ta mijinki kike fuska na rufe dan na ji kunya ta na kunna muka shiga ciki ne ta daukar su ina turawa yan gidansu sai da aka kira sallah sannan muka fito muka bar shi yana ta wasa na na kin san me ya zan san menene ba yar akuya ba ya zan san me ni ba yar akuya ba kwashewa ta da dariya ke fa baki da kirki wallahi ni ma dariyar ne to ai laifinki ne an ta hajira me fa kika ce mini to na ji yanzu mace zaki haifo min sannan ki haifi naki kai na daga taf ai ni da haifo mace ta wace ke mijin zan kara haifo miki ku ta dambe suna aure matansu suna harararki tsabar dariya sai da ta zauna a wurin gaskiya na yarinya ce ki to da na to na mana kawai dankin to na mana kawai dankin tun zirari ne na sa akai min auren wuri ni da aka ce sai na yi digirin sai na yi digiri sanya aure tashi take ba na son iskanci a ina na tun zirakin dariya na sheke da ita kin manta ranar da kawayen ki suka zo ana gobe biki na je bangaren kike zagi na kina cewa ko kirgan dangi bai bai nuna ba nake son maza wurin ma kin san ko pencil ba zai wuce ba baki ta rufe tana dariya kina na kin shiga uku kalle yadda kike faɗin abin kamar shekara shida akai ba kamar yau akai ba to aini matsala ta kenan na manta abin arziki ma bare na tsiya to Allah ya shirye ki amma kina mantuwa wallahi wucewa ne sai da na je kofar ɗakin sanar na juyo na faɗa na faɗa na sallar na juyo na haɗa miki da ta murmura za ki sha kira daga gidanmu tsaro ido ta mai kika min kuma hannu na kaɗa mata a gefe kun a gefen kunne na na shige ɗaki na kulle su dari ta shiga yi amma ta fahimci komai ba ga ta wuce ita ma wucewa ɗaki ta yi sallah ita ma bayan sallar isha duk mun yi wanka mun sha kwalliya mun fito falo har amin sai gashi ya shigo da sauri yaron ya sauka ya rungumo shi oyoyo abu aje kayan hannun sai ya dauke shi sama yana juya shi dariya yaron ya ciki ya karaso yana sallama sannu da zuwa muka masa kallon mu ya tsaya idan mun burge shi sosai zama yana daukar sa kan sai shafa ubana ka yi bacci ba kai bacci ba kai ya daga kawai yana kallo na daina kallo na kar a ce ni na hana ka bacci dariya tai kai na da tsarguwa haka ba ke kike shafa min kai ba baki na taɓe ni ma dai zan haifi 'yata na huta dariya yi to shikenan muna jiran ki ta faɗa tana dariya tare muka ci abinci sannan ta ɗauki ɗanta ta kai shi ya kwanta kayan ciye-ciye da ya kawo muka haɗa a kasa kan kafet muka zauna muka zauna tsaye yayi sai na titsiye ni na faɗa masa mai ke faruwa gyara zama ne kuma duk wanda ya gangada sai na watsa mai ruwa dariya suka yana dungure min a yanda ya fada a yanda abba ya faɗa mini bayan ya bar gida yana iya tuna komai amma ya kasa komawa da da fari ya kasa komawa da fari ya yi wani uban gida mai arziki a niger mutumin har masa har masana'antu gare shi da jiragen sama sanda suka hada a ba su san juna ba amma daga haduwarsu ta kwanaki sai ya zama tamkar kaninsa wannan mutumin na ƙunar abba tamkar ransa dan daga baya in an tambaye shi waye wannan sai ya ce kaninsa ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya shi alhajin yana da ɗan uwa mazauna morocco chadi da gambia sanda alhaji ke yada cewa sa labari ya je musu ashe abin da bai sani ba dama sun saka sun saka ido ne akan dukiyar tuntuni su waɗannan yan uwan nasa ba mahaifiyarsu ɗaya ba ashe shi alhajin dukiyar tasa ta mamarsa ce dan ita yar sarki ce kuma bayan ta haife shi da shekaru har ma ya girma ya san komai sannan ta rasu to dama babansa ya riga ta rasuwa kun ga ba mai gadon ba mai gadon ta sai ɗanta su kuma waɗannan yan uwan nasa da ganin irin dukiyar da ya mallaka sai hankalinsu ya tashi suka haɗa mitin akan za su kashe shi sai ɗaya ya ce a'a in suka kashe shi za a ce su ne su bari sai an kwana biyu tukunna sun gamsu da shawararsa don haka sai suka kau da kai daga kansa suka yi kamar ba su san yadda dukiyar dukiyarsa ba suka ci gaba da zama lafiya da yake alhaji mai tsawon rai ne duk sanda suka shirya kashe shi sai ya tsallake har Allah ya sa ya kawo girma bai taba aure ba shi kuma kasa shi kuma tasa kaddarar kenan sai dai shi mutum ne mai ibada ga kyautata wani kasa da shi ana haka sai abba ya fara rashin lafiya sai ya fitar da shi kasar waje aka duba shi sai aka ce kaba ce na alhaji ya sa aka yi mai aiki ya zauna da shi har ya warke sannan suka dawo gida babu jimawa dawo babu jimawa da dawowarsa alhaji ya fara rashin lafiya sai dai kullum ana kawo masa takardu ya sa hannu yana sawa amma bai san na miye ba kwana kusa kwana kusa sai alhaji ya rasu hankalin abba ya mugun tashi bayan kwana biyu da mutuwarsa sai ga hukuma wai ana zargin shi shi ya kashe shi dama ya tsammanin haka bai damu ba ya bi su sai dai basu kai shi police station ba sai suka kai shi wani wuri suka boye shi ya raɗe sosai dan ya ce zai kai shekara zai kai shekara sai kwatsam mai bashi abinci ya zo yake ce masa ba fa 'yan sanda bane waɗanda suka kamo shi an zo an boye shi ne don su tattara dukiyar da alhajin ya bari sannan su sake su sake shi to fa dukiya an duba babu komai Allah babu komai alhaji ya kyautar da ita kuma kai ya bawa to yau sun ce za su kashe ka ai dole a basu sai dai shi mai basu abinci ya ce kun ce kun ce sai zoyi ya gudu kar ya damu da dukiya ya tsira da ransa tukunna wata rana Allah ya bashi Allah zai bashi wata ya gamsu da maganar sa kuɗi mutumin ya bashi sannan ya sake shi ya gudu ta jirgin ruwa abu bai samu kanshi a ko ina ba sai Algeria da farko a bakin kasuwa yake zama sai ya uban gida shine kakan Habib mama shine kakan habib mama ta bamu labarin sanadin rabuwar sanadin rabuwarsu haka abba ya faɗa min amma sanadin kuɗin abba ba wancan kuɗin bane shi baban mama in yaro ya shekara yana mai aiki sai ya ware shi ya bashi shago da jari to abba ma haka ya masa sai dai shi abba yana bashi jari sai wani bawan Allah da suke tare zo ya same shi da maganar ya bashi bashin kuɗin da aka basa zai sa wani zai sa wani jari amma nasa kuɗin bai kai ba kuma abin abin da riba ba tare da shakku ba abba ya dau kuɗin duka ya ba mutumin shi kuma sai ya fara basa dankali a nan suka dankali a nan suka yi fada da baban mama har ya ce sai ya dawo masa da abin da ya bashi mutane dai suka shiga maganar aka ce ina ruwansa ai ya bashi in ma zubar waye ba shi da haƙƙin bashi da haƙƙin magana aka yi da wannan batu ya rabu amma bayan ɗan lokaci shagon abba ya zama na kayan gona ana ciniki sosai da sosai ana ƙara wani lokacin ba ana ƙara wani lokacin sai abba ya ƙara shago ya kara shago har guda biyu kuma siya ba wai iya haya ba kwatsam sai ga kuma wannan mutumin ya dawo masa da kuɗinsa da riba ninki biyar na kuɗin da ya bashi a nan fa abba ya gawurta a kasuwa ya zamana ɗaya da ya zamana na ɗaya to wannan shine sanadin faɗin su da baban mama har ya raba su wata rana kawai sai ya ji yana son barin wajen sai kawai ya kwashe kayan sa ya bar garin ya koma Ghana sanda abba ya koma Ghana sai ya haɗu da abokan kasuwancin sa alhajin nan abokan kasuwancin alhajin nan take kasuwa take kuwa suka nuna masa karamci aka nima masa shaguna har guda shida nan ya fara kasuwancin abin mamaki da nan abin mamaki nan da nan sai ya haɓaka ya yi kaurin suna waɗannan mutane da suka zo don kashe shi suka ga baya nan sai mai bashi abincin a kwance cikin jini asibiti aka kai shi bayan ya farfado yake faɗa musu ai wannan mutumin ya gudu sun yi farin ciki da fari da fari sai da suka koma kusan akan mahukuntansu akan mahukunta su basu su dukiyar shi wancan ya gudu sai suka wancan ya gudu sai suka ki aka ce ko bayan shekara ɗari ne in ya dawo za su ba shi abinsa bayan da suka iya haka suka tafi nan suka shiga neman sa gari gari gashi ba su san ba su san ma dan asalin ina bane da suka rasa shi sai suka hakura a dole suna jiran ranar ganin sa ai in ya shahara dole za a nuna shi a duniya zaman abba a ghana ya zama mai kuɗi